kai abban nuhu zo ma da an kwana biyu ba a kunye ka ba kai abban nuhu ah! kai da babu wannan da farkon matasa ne ba sai abokin yin yayin da ba kasan sanyi ake duk wanda kaga an da kanan bijire sosai duk yan matan barka su koma bayan sun jere ba ga su nan kai aljani aljani yana da kuru ba mu ne hannunka ka ga jan wani tsakanin shagogar ko shi ne baki ne ƙarfi sai aljanin ramadan aljanin ramadan I'm Marshall, the one of the jiniyo abin masu kayansa jiniyo ah kai da kake jira Me kake jira mai ƙarfi abu da Allah dan na bar magani dan na bar dan na bar yanka dan ka dan ka karfe mu je da kalanga mu je da kalanga Allah zai yi wannan kira kira da biya a jawo da kama kana ah! ka fitan wannan

amma ka kusa ba mu da lokaci dai ne muke kawa daga kano jami'ar dambe kuma mana sai da maganin falsa mai kyau konewa take amma dubu biyar ne sannan mana da maganin sanyi typhoid da ruwa olsa duka akwai na ruwa amma na olsan dai dubu biyar ne konewa take bi izinin Allah ta'ala da ka bai maka amfani ba za a mai dama da kudinka bi jahin rasulullahi Naku mai magana di Malam Abbas TV ke kawo muku dambe da garin Kano. Ga damban nan tsakanin lamba bakwai da Tiniyo Ramadan. gashi na an taka wannan dambe kamar yadda kuke gani a wannan fili na filin wasan damben gargajiya da ke da a da a jihar Kano a Najeriya. To gashi an yi. Sheikh Ramadan lamba bakwai Junior Ramadan Junior Ramadan bakin wanda da ranar fari lamba bakwai wannan ban da har yanzu kowa ya kasa tashi da daya amma da har yanzu babu wanda ke hari a wannan dambe ba mu san me kuke jira ba muna da dambe da yawa a ƙasa ku yi aniya da yi kowa ya kasa kai farmaki a wannan dambe aunawa tare da neman sa'a sunan tsare gida laushi amma dai shiru har yanzu shiru har yanzu eh. ah! ramadan ya fara kai farmaki farmaki bai samu ba ah! ah! eh eh eh ah ramadan hari da kyau bai samu ba kai kai kai kai kai kai kai wallahi wannan dambe alƙalin wasa aminu ewai yana kewayawa a gefen daira ta tamanin da shida ta filin wasan dambe gargajiya ya ga wane ne zai yi abin da yake so har yanzu dai ba wanda ya sake naushi a shi Ayi dambe ayya ah! ayya hari da kyau iya ta hana faduwa alƙalin ta ce a sha zuwa dawo yanzu na kuwa zai aiki a nan mana sarki ya zo tsakanin junior ramadan da nan ba bakwai na bangaren kudu gashi na an dawo da biyu tsakanin junior ramadan da shi da yamma gini na su ayya ina wando za a ɗinke shi a yi dambe sai ba an buge an faɗa an samu wani abu Junior Ramadan bakwai. Junior Ramadan da shi da lamba bakwai. Au ta mamma a sa mai sanatin. A sa wa wanda ke sanatin. ga ta da har yanzu babu wanda kaga yadda dambar take tafiya tsakanin junior ramadan da namba bakwai kuna Junior Ramadan dan la ilaha illallah muhammadur rasulullah da na ya rufe haka kai kai kai kai hudu ne za a wannan dabe ya ki ci ya ki cinyewa to har yanzu babu wanda ya samu nasara lamba bakwai daga bangaren kudu jamban dai alife alife alife a nan alife a nan alife a nan kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai wai Allah a a ah! ah! ah! jini yawa ko kai ba jini Ramadan mazane ba mu nan ba bakwai nan ba bakwai nan ba bakwai hari mai kyau hakuri yake ba shi lamba bakwai yana ta sata ta duka tsakanin lamba bakwai da jiyo da madam ina ganin alƙalin wasa sun kusa cika lokacin ko otan mamba ya zama radi wa bini minti ɗaya rage da dami kunci har yanzu dai akwai sauran aiki tsakanin jiyo da madam da lamba bakwai a shirin dai har yanzu ba wanda ya riƙe kwarar taushi a'a tun duk wanda ke ya riga shirya a samun sanatin alƙalin wasa ya raba wannan wasa muna za a yi dabban autan mamman da dogon dage yanzu da za a fafata shi ku tsaya ku kalli wannan dambe ku sha nishadi ku sha farin ciki a dogon da gida ya to ga autan mamantan shi ma Amaryan nan ga autan mamman nan ga dan mana tsakanin autan mamman da dogon dage baran dage Billahi ce autan mamman kuma lissafi ya nuna a wannan lokacin a tsakanin nan yanzu duka gwanayen dan ba a Najeriya sosai a yi yau a yi gobe kura kuma ɗai ne ma yake zama fasa gayya sai dai jami'ar in ya je wani garin wani ta za a yi tafi kai ka fasa mana su to duk wanda ke ce wallahi wallahi duho ba za su yarda ba ba mai shata musu layi so duk wani zai fito za su fito autan mamman ga isu wa wani sarki a zaune ga marafa gurɓuwa ni na sai dai abin da Allah ya dan ba dauka su daura hannunsu ina garko koje daure hannunka ina alaye daure hannunka ko ga dan nan za ta ka tsakanin autan shi ne da bakin wando gajere dogon dake dogon dake autan mamman tiyara dogon dake farmaki mai kyau amma bai samu ba dogon dake soja da gwamnati yana jiran sakamako autan mamman wallahi ni na san ba a wa lafiya wannan damban sai wani ya ne a ah! farmaki da kyau farmaki farmaki aya aya dogon dage wannan dambe dogon dage ne na ta gudu amma ya ce ina kai kai kai kai kai kai, kai kai kai kai kai kai aya aya wallahi ya buge ci. dan mamman ya buge dogo baran dage ya ce ka bari ke karfi dan mama ya ce baran da ke bari ya karfi tukunna kafin ya kama shi a wannan dambe ga wani dan wannan lamba abin zayyanu dogon bakon zayyanu da shagon babba dogon bakon zayyanu shagon babba

Lagon babba hannunsa ya samu matsala. Kwarai kuwa. Malamin sanyi da basu. Kwarai. Da biyu. Kuma nan yanayi. Ina da ruwa na gwada. Na ta muna cewa duk wanda zai Lagos an sari mu da basir olsa typhoid ko bare kuwa